in amerika da gaske take za ta zo ta taimakawa a gano yaran nan ya yi daidai to amma maganar a nan shin ina za a gano yara? wasu fa an sai da su naira dubu biyu biyu hmm? an fita da su daga cikin najeriya a ina za a da gano su wasu ba sa kasan nan an riga an tsallake da su an fitar da su fa yanzu maganar da yake miki ya kusa wata daga yin abin nan in amerika tana da niyyar taimaka tun daga zafi zafin abin ya kamata ta taimaka amma ba ta taimaka ba yanzu sai da lokaci ya riga ya eh, amma kamar eh amma kamar yadda aka yi bayani cewa an yi tayin taimaka ma najeriya nan tun ba wannan lokacin ba amma najeriya ba ta amince ba sai a wannan lokacin eh saboda najeriya tana da hannu a cikin abin da ke faruwa alheri duk yadda kika so ki fidda gwamnatin tarayya daga cikin zargi bayan da za ki fidda ita daga cikin zargi tana cikin zargi saboda da ita aka sani sojojinta ne sannan mutanen nan tun abin nan bai kai haka ba aka ce a neme su a zauna a yi sulhu da su kamar yadda ya yi da Niger Delta ba abin da ya yi a kansu har abin nan ya zo ya rabari. saboda haka ko muna so ko ba ma so dole ne a zargi gwamnatin tarayya da hannu a cikin abin nan da yake faruwa ba yadda za a yi tafitar da kanta daga cikin zargi sannan duk lokacin da aka yi kashe-kashen nan ba ta nuna damuwa ta ci gaba da harkarta hmm? wasu suna ba da ma kwanaki a zaman makoki in irin waɗannan abubuwan sun faru kin taba jin Najeriya ta ba da koyi ne ɗaya kai ko awa sa'a ɗaya ko minti biyar kin ce kin ji ta ce a tsaya a yi a yi makokin waɗanda suka mutu alheri hmm? saboda haka abin nan na dubawa ne to hajiya tilas ne a farkan wannan kwamiti kuma da shugaban ƙasa ya kafa da zai ba da shawarwarin matakan da ya kamata a ɗauka domin ceto waɗannan yara kina ga wannan kwamitin zai zama da wani alfanu a wannan lamari da ake ciki kasancewa galibin waɗanda suke cikin galibin waɗanda suke cikin kwamitin nan ba jami'an tsaro bane abin da kwamiti zai yi kwamiti nawa aka nada a Najeriya kin taba ganin kwamitin da aka nada aka yi amfani da abin da kwamiti ya kawo kin taba gani ciki daga hawan gwamnatin nan ta Jonathan kwamiti nawa aka nada na nemo a yi sulhu da mutane ko kuma an yi an yi badakala an nada kwamiti ya binciko abin da aka gani kin taba ganin wanda aka yi amfani da abin da kwamiti ta kawo babu saboda haka wannan ma faɗa ne kawai aka yi don ana ganin kila an faɗa za a kwantar wa da mutane hankali iyayen yara za su daina daga zargi mu iyaye ne mun haifa amma wallahi alheri ne a wajena da wannan bata da yara suka yi in 'ya'yana ne gara in san sun mutu na binne su